ma'aikata ba ku taimake su ba suna fama da matsaloli da basussukan da suke bi na allowance allowance da wasu haƙƙuna nasu da ba a yi ba amma kana da dama duk da zaka gyara wa'annan abubuwan shekara ɗaya ma kafin zaɓe duk ka kasa gyarawa al'umma gaba ɗaya bata ji daɗin gwamnati ba bata ji amfanin gwamnati ba wanda ya kamata a ce an kyautata musu wanda ba ma sai ka je ka yi kamfe ba ka yi kamfe ɗinka tun cikin shekara hudu da kake shugabanci da kake mulki amma sai aka zo kawai mulkin aka yi kawai da tursasa al'umma da renan al'umman nan a gaya mata magana yadda aka ga dama kuma an zo ga zaɓe ya zo bayan jam'iyyar apc a jihar katsina abinda ta tabbatar an yi shine kashe al'umma a kona gidajensu da dokiyoyinsu sai marayu da ta samar bila adadin sai mata da aka kashe mazajensu sun zama jawarawa bila adadin sai mata wa'anda aka ci zarafinsu aka yi masu fyaɗe domin 'yan ta'adda sun ɗauke su ko sun shigo garuruwansu aka bar su wasu da cikunna cikunnan shegu cikunnan yaran bandit na bakin ciki da ba za su taɓa mantawa da shi ba abin da jam'iyyar apc ta tabbatar shine rufe makarantu da aka yi saboda rashin tsaro da yaran mutane da aka kwasa aka tafi da su a jihar katsina jam'iyyar apc abin da ta tabbatar da shi shine yunwa kashi saba'in da ake fama da shi a jihar katsina kowa ya san abin da ake fama da shi ta tabbatar da zalunci ya wanzu a doron ƙasa a cikin jihar katsina wanda ya kai yanzu shi sa mutane suke risine a kan gwiwoyinsu sai suka biyo saboda sun san abin da suka sunanta masifar da suka kawo a cikin jihar katsina suka biyo yanzu suke amfani suna sayan mutunci da darajar mutane da maganar rabon abinci da maganar rabon sutura don sun san cewa mutane suna cikin talauci ba su da sutura sun hana masu samun sutura shine suke amfani ana ba da fallan atamfa na covid-19 wasu wanda sun mutu ma da mace ta je ta buɗa ko sun zo yankawa yadda ake haɗa turmi ɗaya mace ɗaya ko sai ka ga yana shi kenan. da taliya da aka raba wa mutane na sayan imani an ruguza mutane an lalata kimarsu da martabarsu sai tsoro da ta sanya a kan shugabanni da ta ruguza mana masarautunmu ta lalata darajarsu ya zama na darajar masu sarauta ta koma sai abin da gwamnati take so ta ci zarafin malamanmu ta lalata imanin su wa'anda su ne magada annabawa ta yi amfani da wasu ƙalilan cikin malamanmu wa'anda ba sa da ba su diba ba Allah bai amfani da su wajen kawo alkhairi ga al'umma ba ta lalata mafi yawancin malamanmu masu kima da daraja masu karama aka maida su suka shiru domin ga ilimin sun sani kuma ga abin da ya kamata a faɗa al'umma ta ji amma suka hana su su yi magana domin kowa na gudu kada a ci mutuncin shi ko kada a ci zarafin shi mun ɗaukan kanmu wannan alkawarin za mu yi faɗa domin ku domin al'umman jihar katsina wanda za mu yi magana domin duk wanda aka ci zarafin shi za mu bi bakin gwargwadon abin da ya kamata mu idan allah ya bamu wannan shugabanci za mu maido da kima da daraja al'ummar jihar katsina mutane masu karama za a tabbatar da karama su kamar yadda allah ya ba su inda allah su wata wata'ala ma yake gaya mana wallazina utul ilma darajat a cikin karshen wata aya ko yake faɗa mana wannan darajar na malamanmu masu karama in allah yadda za mu ɗabbaka ta za mu mai da mutuncinsu za mu ba su ikon su yi magana kan dokoki da shari'o'in musulunci wajen kan shugabanci su faɗa ma shugabanci gaskiya mabiya su faɗa masu gaskiya idan lokaci ya zo na zaɓe ko wani lokaci ya zo gwamnati ba za ta shiga cikin al'amarin al'umma ta sa al'umma a da ƙarfi su yi wani abu ba saboda wannan yana cikin alamar fir'aunanci alamar kafirci fir'auna da ya yi duk kafircin shi da ya duk fir'aunancin shi ya tafi ina mai tabbas wannan jam'iyyar za ta zama tarihi a jihar katsina da najeriya in allah ya yarda babu wanda ya taba tsammani kafirci da dagutanci da fir'aunancin da pdp ta yi a najeriya da jihar katsina zai zo ya zama tarihi gana ya zama tarihi wanda allah ya raba su da mulki har abada insha allahu na jihar katsina da najeriya gaba ɗaya in allah ya yarda Allah ba zai ba su iko su ci gaba da wannan fir'aunancin ba illa sai sun gyara sun shiga taitayinsu kowa yi abinda muke magana a kan wannan zaluncin da al'umma ake ma al'umma wanda mitin ɗin da ake yi yau na aka tattaro malaman makaranta da principal da malaman makarantu wa'annan mutanen bar mu gaya muku gwamnati cewa ba jahilai ba ne ba sun san ciwon kansu sun san inda kansu yake ciwo sun san rashin da suke fama da shi sun san matsaloli da suke fuskanta sun san iyalansu matsalolin da iyalansu ke fuskanta sun san abin da 'yan uwansu ke fuskanta sun san abin da garuruwansu da makarantunsu suke fuskanta babu alamun wani cin fuska ko zarafi da zaka nuna masu da zai hana su su je su yi zaben abin da ya kamata suna neman mafita ga kawunansu suna nema ga al'ummarsu sun san cewa apc ba mafita ba ce ba da mulkin da ake nema a kaka ba kowa ma cikinsu wa'anda suke kokarin a yi din dan a ɓoye ɓannin da aka da zaluncin da aka yi idan ka ɗauki ɗan takarar ma ka ba da shi gidajensu ba za su ansa ba su ma kansu ba za su bar shi ya zama shine shugaban gidansu ba su ba shi wakilci su tafi shekara guda su dawo ba amma suna neman su ba da gidajen mutane da al'ummar jihar katsina wajen miliyan goma a wurin wanda sun tabbatar babu sahihancin kwakwalwa a gare shi wannan yana ɗaya daga cikin abubuwa da ke damun al'ummar nan wannan maganan da muke yi da maganan pdp da apc magana ce muke yi ta sunan manzan allah ce muke ɗabbaƙawa ina gaya ma mutane su guji zaɓen kuɗi su guji zaɓen wani abu da za a basu na sauke nauyina na sauke bakin abin da zane duk wani ɗan wata siyasa ko wani ɗan wani fati da yake so yake cewa yana so in bi shi ko suke tunanin na zan bi su ina fata ya je ya samo mani wannan takardan na sahihancin kwakwalwar shi baya shaye-shaye duka jam'iyyun kowa mutum ɗaya ne wanda ya bi sahu ya je ya yi na sdp ya yi wannan bakin gwargwado ibrahim zakari ina kira ga ɗan takarar jam'iyyar apc idan yana so in bi shi tunanin shi da yake yi ya cancanta shi a bi shi to ya je ya zo da ni ya kawo dattijo guda ɗaya wanda ya yarda da shi mu je ndlea ya ba da fitsarin shi a gabana idan aka auna shi baya shaye-shaye na mashi alkawari daga lokacin na janye takarata kuma zan bi shi kuma ba na neman mukami ko ɗaya a gwamnatin shi kuma ba na bukatar naira ɗaya a hannun jam'iyyar shi zan mashi aiki zan kira duk mutane na na jam'iyyata da duk magoya bayana matasa wanda ban san iyakarsu ba a cikin jihar katsina su goya mashi baya ni ma zan mashi aiki idan muka je aka mai test baya shaye-shayen kwaya kowa 'yan jarida a zuwa a ɗauka kuma wannan magana yanzu na yi ta ina kira ga duk wanda ya ji ta ya kai wannan sakon ga jam'iyyar apc na sauwaƙe musu da ƙaryace-ƙaryace da biye-biyen da ake yi da waye-wayen da ake sawa ake yi mana ana kira na ana cewa a zo a yi ma jihar katsina aiki idan ba a yi shi ba daga yau zuwa gobe to wannan maganar ta zama cewa ya tabbata babu sahihancin kwalwa kuma bai kamata a bi shi ba na jam'iyyar pdp shi ma ina kalubalantar shi da ya je shi ma ya gwada kwakwalwar shi ya gwada lahiyar shi cewa bai shaye-shaye ya kawo mani takardar shi idan ya kawo mani takardar shi na bai shaye-shaye ya bani tabbacin cewa ba inda efcc ko icpc take bin shi cewa ya ci amana al'umma lokacin da ya wakilci al'umma kankara faskari sabuwa lokacin da ya jagoranci al'umma eh, funtuwa zone a matsayin sanata bai cinye project ɗin constituency ba kuma ya kawo man takardu cewa ICPC ba ta sanya shi dole ya je titunan da ya cinye na cikin garin kankara ba idan ya kawo min wannan sahihancin da komi zan aje duk abin da nake zan bi shi zan goyi bayan shi ba tare da na waiwaye wani abu ba idan ba su kawo mani wannan ba daga nan zuwa awa 24 sun tabbatar da wannan maganan da nake cewa gaskiya ne kuma ba ni tare da su ba zan taba bin su ba saboda ba na zo da in ci amana al'umma ta ba yadda suke komawa suna maganganu ta baya amma wannan kyauta ce na basu yau idan suka tabbatar man da wannan idan dan jam'iyyar pdp dan takarar jam'iyyar pdp ya tabbatar mani ba a taba yin takardar ya mutu ba aka an so shi prison ba idan na hiddo takardar da na san wanda nake da shi a hannuna zai sha mamaki cewa lalle zan bi shi idan ya kawo man idan aka bani tabbacin ba a taba yin takardar cewa ya karya Jos International Brewery ba wanda aka kai shi prison aka ɗauko takarda na cewa ya mutu aka yi belin din shi ba to wannan zan bi shi kuma ina mai tabbatar mai ba sai ya ban naira ɗaya ba zan bi shi kuma zan yi mai biyayya zan mai aikin da ya kamata a yi don ya ci zaɓe kuma ba ni neman mukami ko wani abu a cikin gwamnatin shi insha Allah wannan shine um, a zamanance ina ta fama da al'amuran yadda zan ja al'umma yadda za mu yi mobilization akwai system da na kawo wanda ina mai tabbatar maka yau ina da matasa da mutane wanda na mobilizin mutane da suka kai 750 wanda a mu, muna son mu samu mutum miliyan 1.500 ne wanda za mu shiga zaɓe da su wa'annan al'umma suna nan ina mai tabbatar muku dukkan wanda ya zo ya bani wannan zan ja wannan mutanen in Allah ya yarda in nuna masu su zo mu tafi su yi haƙuri mu bi wa'annan saboda su kila ba za su iya kara takara ba bayan 2027 ni daga nan har masha Allahu nan da shekara 20 zan iya kara takara wanda zan kai shekarun su lokacin da za su fita daga siyasa. zan bar su su zo su yi in dai suna da tabbaci cewa ga abin nan da na kira su kan shi za su yi ina sauraren su nan da awa 24 kuma wannan zai rufe bakin duk wani mai tsogumi ko wani mai zagi ko wani mai wani maganganu bayan na sauke nauyin da Allah ya ya dora mani kuma na ba su kyauta wadda idan sun bi za su samu tagomashi daga wurina ba tare da wani abu ba saboda kishin jihar katsina saboda in nuna musu cewa ba na neman mulki ido na rufe